بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب ينا من بياني أتشون لتاف الناس الوابل الصيب من الكلم الطيب أكم فائدة تا سبعين ترى أين ديك بياني أكن شوى قراتن القرآن يا ذكر ذكري كما يا الله أما كما سيتي منع أقوي قائدة تلورا دا الأولويات بعد الموازنة in aka auna to wani zubin qad ya'ridu lil mafzuli hatta yuqaddama 'ala al fadil qad ya'ridu lil mafzuli shay'un hatta yaj'alahu muqaddaman 'ala al fadil zai iya yiwuwa wanda aka fishi wata rana kuma wani abu ya bujiro masa ya sa a fifita shi akan wanda ya fishi ya buga mana misalai ko to a cikin misalan da yake buga mana sai cewa in kana fadlul qur'ani duk da cewa falalar karatun Alƙur'ani, ala wa in kana fuddila alqur'anu ala kulli kalamin kuma in kana fadlul qur'ani duk da kasancewa falalar karatun alkur'ani ala kulli kalamin akan kowace magana ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi kaman falalar Allah ce akan me akan akan halittinsa ai baka hada Allah da halittunsa ko to haka baka hada maganar Allah subhanahu da maganar wani wannan hadisi ne ma ya mana hmm. wa fadlu Lahi ala sa'irin kalami ka Lahi ala halki. hadisi ne sahihi falalar maganar Allah alqur'ani akan sauran maganganu da mutane suke yi kaman falalar Allah ta'ala ne akan mahalittin akan akan halittinsa falalar da Allah subhanahu wata'ala yake da ita akan halittinsa to haka maganarsa take da falala akan sauran maganganu na wadan maganganun da ba na Allah ta'ala ba lakin li kulli maqamin maqami sai dai kowane bagire akwai abin da ya cancanta a faɗi a wurin kun gane ka'idar da ya bamu cewa wani abu na iya fin karatun alkur'ani mai girma to ba yana nuna an ce tutur wannan abin ya fi alkur'ani ba ne sai dai kulle kulle makamin makalu kowane wuri kowane bagire akwai abin da ya cancanta a faɗi a wuri gida ɗaya za ka tafi mutum ɗaya zai je gidaje uku can an yi mutuwa can an yi haihuwa can an naɗa wani mukami can an yi mutuwa can an yi haihuwa shan an naɗa mukami gidaje uku abinda zai faɗi a gidan haihuwa daban idan kuma ya tafi gidan mutuwa abinda zai faɗi daban in kuma ya tafi gidan da aka naɗa wani mukami abinda zai faɗi daban kuma duk shi kadai ne amma ikhtalafatil maqamat fa ikhtalafatil maqalat idan bagire ya bambanta to magana ma za ta bambanta abinda za a faɗi a wurin zai zama ya bambanta muna ganewa mata fata maqaluhu fihi وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة متى فات lokacin da سند كجي ونوري sai abin da ya kamata ka faɗi a wannan wurin ya kuɓuce ba ka faɗe shi ba wa udila anhu ila ghairihi aka je aka karkace aka faɗi maganar da ba ita ya kamata a faɗi a wajen ba ikhsallatil hikmatu to hikimar magana ta zama ta rikice ba za a sami hikima ba wani ya je gidan mutuwa kawai shi kenan sai ya ce ka Allah ya ƙaro wannan abu wannan albarka ta sauka a gidan nan Allah ya ƙaro irinta alhamdulillah kuma ya mulki ya fuska shi ba wata alama farin ciki ba wata alama ta dariya ko wani abin nan amma ga lafazan da yake fari shi wannan albarka da Allah ya sako shi a gidan nan ya sako ta a gidan nan Allah ya ƙaro irinta kai Allah ƙara wannan albarka alhamdulillah alhamdulillah ma sha Allah da wannan albarka da ta sauka a wannan gida kuma gidan mutuwa ne kada ikhtallatil hikmat ya je gidan mutuwa ya je gidan haihuwa ya je barka haihuwa shi ke sai ya kama cewa to Allah shi kyauta Allah kuma ya Allah ya bada haƙuri Allah ya bada haƙuri Allah ya rahamshe shi Allah ya ji kanshi ba addu'o'i mai kyau yayi ba ko ba addu'o'i bane masu kyau addu'o'i ne masu kyau yayi mana me ya aibin su a cikin lafazin su amma ba a wurin ya kamata yayi ba lafuzna ne masu kyau ya faɗi akwai aibi a ciki ya ce Allah ya ƙara haƙuri Allah ya masa rahma ba baya san rahma Allah jinjirin da aka haifa baya san rahma kun ga wannan kenan kamar yanzu ne a ƙa'ida ta talifi ba ka zuwa mutum na da rai ka ambaci sunan shi ka ce rahimahullah al'adan marubuta ba ta tafi akan haka ba in ka ce rahimahullah ya dullu ala annahu ka tufiya amma in kana ma mai rai addu'a ne to sai dai ka ce hafizahullah nan ba ba ne suka zo al'ada ce ta tabbatar da wannan sai kuma ka tafi a kai to haka karatun alkur'ani akwai inda za ka yi shi zunubi ka yi shine a ruku'u da sujada wa fuqidatil maslahatul matlubatu minhu sannan an rasa maslahar da ake son a samu a wannan bacin maslahar da ake so a samu ta maganar da kai ba ta an rasa ta saboda ba ka yi ta inda ya cancanta ka yi ta ba wannan ka'ida ce mai mahimmanci da kulle makamin maqalu kowane bagire akwai abin da ya kamata a faɗi a wurin kada ka ɗauki maganar da ya kamata ka faɗi a can ka je ka faɗe ta a wani waje shikenan sai zama babu hikima sannan wannan asasi ne daga cikin asasai guda biyu ginshiƙai ne guda biyu na balaga muktazal hali wa muktazal gijari ka kalli halin da ake ciki alhal da fi al wurin da ake magana ana ke samun yanayin magana da za a yi sannan suwa kake magana da su duk mutumin da yake magana baya lura da waɗannan abubuwan guda biyu muqtadal hali wa muqtadar rijali to la yu'tabaru badila ba balaga a cikin magana su suwa kake magana da su maganganun da zaka zo kai ma yan ƙauye ka burge su su rika maka tafi ta tafa maka in ka je kai ma 'yan binni duka za ka ci maganar da za ka zo kai ma 'yan binni su maka tafi in ka je kama 'yan ƙauye duka za ka ci sai sun hahar sai sun kwakwala maka fatanya da abin da ke hannun sai sun kwala maka kun ga wannan shi ne saboda haka da aka ce akwai ƙur'ani shi ya fi kowace magana maganar Allah ita ke saman kowace magana amma kowane bagiri akwai abin da ake faɗi a wurin wa hakaza al-azkaru muqayyadatu bi mahalli haka nan zikiroran da aka kayyade su da wasu gurabu mahal mahali jam'i ne na mahallun hmm? kamar yadda kake cewa madarratun sai ka ce mun gane jam'i ne وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة haka nan zikiroran da aka kayyade su da wasu gurabu waɗanda suke keɓantattu abdalu min alqira'ati mutlaqa su suka fi fiye da ka zo ka ɗauko qur'ani kai kana karantawa ana kiran sallah me ake so ka yi an taqula mithla ma yaqulu almu'azzin kaga zikrun muqayyadun bi mahallin an keɓance shi da wannan in ka bari kiran sallan nan ya wuce har yustadrak za a iya riskarsa wannan na wannan sallar ba za a yi ba Wa ya sanin maka Wa ya sani ko kila wannan amsawar da za ka yi shi ne zai sa ka samu ceton domin hallat lahu shafa'a to sai ka ƙi ka ce bari ka ci gaba da karatun alkur'ani wannan ka yi abin da ya fi ba kaga karatun ƙur'ani kake yi amma sai aka ce ana kiran sallah ka dakata domin me domin ka amsa kiran me kiran kun ga wannan misali afdalu min alqira'ati almutlaqa wannan zikiroran da aka kayyade su da wasu muhallai gurabu na musamman to sun fi kawai mutum ya dauki qur'ani yana karantawa wal qira'atu almutlaqatu ita shi kuma mutum ya ɗauki ƙur'ani kawai yana karantawa afdalu min al-azkar al-mutlaqa to shi yafi kawai ka zo kai ta istighfar misali na buga ko tasbihi kawai ko kai ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ɗau ƙur'ani yana karantawa to ya fi wanda kawai ya zo ya ce bari ya ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saboda me zikirin mutlaqun ne mun gane kuna gane ka'idojin wannan ba karamin fikhul aulawiyat to fikhul muwazana malam ibn qayyim yake koyar da mu ba nan riba kafa riba ce muka samu bayan asalin karatu da yake karantar da mu kuma yana ba mu waɗannan qawaid ne usuliyya ka'idoji ne na bada fatawa ka'idoji ne na ijtihadi ka'idoji ne na karantar da mutane ka'idoji ne na da'awa duk suna shiga mutumin da yake da'awa bai san wannan fiqhun ba ko yake ba da fatawa bai san wannan fikihun ba ko yake ijtihadi a matsaloli na addini bai san wannan fikihun ba to akwai matsala kun ga yadda yake ta kawo illa an ya'rida lil abdi ma yaj'alu dhikra aw ad-du'a an fa'alahu min qira'ati al-Qur'an Allahumma sayyidi illa an ya'rida lil abdi a ce ya bujuro ma bawa ma alu dhikra abinda zai sanya wannan zikirin aw du'a'a, ko ita addu'ar amfa'alahu min qira'atil qur'ani tafi masa amfani fiye da karatun alqur'ani anan yana bayani akan me alqira'atul mutlaqa da al'adiyatul mutlaqa da al'adkarul mutlaqa da ka zauna kawai kai ta addu'a haka nan babu dalili ba wani dalili ya jawo kai addu'a tilas ba ko kuma ka ɗau zikiri tana ta yi to ka ɗau ƙur'ani ka karanta ya ce to shine sai ce sai dai idan akwai dalilin da zai sa wannan zikirin da aka ce an fi shi ƙa'ida kuma ta sace juyewa ta sa addu'an nan ita aka fi so fiye da karatun alƙur'ani saboda wani dalili ko a ce zikirin shi aka fi so saboda me saboda wani abu da ya bujiro ma zikirin muna ganewa sosai misaluhu ga misali ba an ya tafakkara fi zunubi bawa kawai ya zauna sai ya tuno da zunuban da ya aikata dukkanin mu huna ne ko cikin zunubi ke, dumu dumu mun gane fa yuhdita zalika lahu taubatan sai wannan tuno zunubin nasa da yayi sai ya haifan masa da tuba tuba ne matakin farko na tuba annadam da na sani shine matakin farko na tuba shi yasa duk mutumin da zai yi zunubi amma baya da ya sani yana jin ai daidai yake ji to da wuya ya shirye amma duk zunubin da mutum yake aikata ba, in ya gama yi kuma zai dawo ya ji bakin ciki a ran sai ce me yasa ma ya wannan zunubin ana masa fatan alkhairi wata rana ana nan ana nan Allah ta'ala zai sa ya bar wannan zunubin gabaci daya saboda wannan annadmu din da yake shi yasa manzo sama hadisi sai ce annadmu tawbatu yin da na sani akan zunubi tuba ne kun gani saboda haka fa yuhdisa zalika lahu tawbatan sai wannan ya haifan masa da wani tuba min istighfari sai zama kawai sai sai kuma ta istighfari kun ga istighfari nan azzikrul mutlaq ne ko amma ne afdalu min alqira'ati saboda me dalilin sa mutum ya tuna wani zunubi da ya kai shi yasa yanzu ya ce to bari ya ta istighfari aw ya arida lahu ma yakhafu azahu ko kuma wani abu ya jiro masa a cikin zuciyarsa wanda yake jin zai iya cutar da shi min shayatinin insi wal jinni na shaydanin aljannu ko shaydanin mutane shikenan sai ya fara isti'aza ya fara isti'aza to wannan isti'aza ta ta mutlaka ta fi me ta fi karatun alqur'ani kawai da zai fa ya'dila ila al-azkari wad da'awati sai ya karkace ya koma zuwa ga zikirora da addu'o'i allati tahsinuhu wa tahutuhu wadanda za su kare shi kuma su gewaye shi su bashi kariya to anan sun fi zikiri sun fi karatun qur'ani kun gane yadda ya juya ka'ida wa kadhalika aidan haka nan ma qad ya'ridu lil 'abdi hajatun daruriyyatun wata haja wata bukata ta matsi za ta iya bujiro ma bawa idan shagala an su su'aliha idan ya shagalta bai roki wannan buƙatar ta sababi qira'ati kawai yace bari ya ta karatun alqur'ani au zikri ko kuma ya ta zikiri kaga malam ibn qayyim ya ƙwace mana waccan ka'idar da ya bamu a baya can baya ta cewa idan mutum ya shagalta da karatun alkur'ani bai roƙon Allah Allah zai bashi abinda wanda suka roƙe shi suka bashi ya kafa hujja da hadisi kaga anan ya tabbata wannan hadisin bai inganta eh. man ishtaghala bi qira'ati alqur'ani an du'a'i a'taytuhu misla ma u'ti as-sa'ilina wanda ya shagalta da karatun alqur'ani baya ambato baya addu'a to Allah zai bashi abin da ya ba waɗanda suka yi roƙo wanda suka roƙe shi hadisi ne da bai inganta kun gani shi nan ya fito ko Shi yace ya ce au zikirin ko zikiri lam yahdu qalbuhu fihima wanda wanda wanda wanda zuciyarsa bata halarto da su ba wa idza aqbala ala su'aliha idan ko da zai ta wannan roƙon wa du'a'i ilaiha kuma ya ta addu'a ijtama'a qalbuhu kullu sai zuciyar shi ta dawo karatun alkur'ani wani zubin kana da damuwa in kana ta yin shi to sai ya zama damuwar da kake ciki ma a zuciya kama sai ta sa maka ka ji ma karatun qur'anin ya fita ranka to sai ka ce bari kawai ka fara kokon Allah ka fara ɗauko addu'o'i da suke bayani akan tsayi kila wani mummunan tunani ke zuwa ma mutum sai ga in ya karanta alkur'ani ko kuma ya dau wani zikiri kawai yana ta yi ba zai sa zuciyar shi ta natsu ba sai ce to ban kawai ya kama roƙon Allah ya Allah ka fitar da ni daga wannan yanayi da nake ciki to wannan addu'ar a wannan yanayin ta fi karatun alqur'ani da zai yi ta fi kuma me ta fi zikiri kun gane shine ijtama qalbuhu kulluhu ala Allah ta'ala sai ya zama zuciyarsa ta haɗu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ahdatha lahu tadaddu'an kuma wannan ya haifar masa da kaskantar da kai wa khushu'an da kaskantar zuciya wa ibtihalan da nema a wajen Allah subhanahu Ta'ala. fa hadha qad yakunu ishtighaluhu bid-du'a wannan a wannan bagiran shagaltarsa da addu'a wal halatu hadhihi anfa addu'a za ta fi masa a cikin wannan yanayin wa in kana kullum min alqira'ati wadh-dhikr duk da cewa da karatun alqur'ani da zikiri abbala wa a'zama ajra sun fi lada sun fi girman lada kuma sun fi fifiko akan me akan addu'a amma a wannan bayiran me aka fi so yayi addu'a saboda zuciyar shi ta kasa natsuwa wani sai ka ce masa ka rike karatun alqur'ani sai ce wallahi in yazo ma ya fara karatun alqur'ani sai ji kaman zagin Allah yake irin wanda ciwon shedanci ke kama su a zuciyarsu asalin sa yawan tunane tunane da damuwa mutum kawai ya zo ya dora ma kansa har ya kai ga wannan matakin kila ya yi addu'a shi zai fi kun gani so da ku dubai da abin yake haka malam ibn qayyim zai ta buga mana misalai ya ta kawo mana bayani na wannan ka'idar mai muhimmanci so da ka ba ko da yaushe bane in an ce abu kaza ya fito tutur fiye ba akwai lokacin da ake zuwa kuma a fi saboda wani yanayi da aka shiga saboda wata ka'ida ko wani dalili da ya jawo haka Allah ya sa mu gane wallahu a'lam